na biyu da wata kaka da karatun gudu da kudu da biyu a yammacin biya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da tara cikin wannan sura mai albarka ko da ana ko kuma za mu tafi farkon aya ta Allah ta alaƙi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ni ban san zai ba wa la aqulu lakum inni malak kun ni ban ce ku ni malaika ba ni bin adama ne din bin ajabu illa ma yusa ilai wa abin da ke yi ya mai da bayan wahayi ko shi kace al yasawi ana wa tafsir shin makamu da mai gani za su zama daidai daidai da juna ba ba da tafakkarun in ba za ku ɗauki juna ba ba za ku yi tunani gane wannan ba wannan saya tana abin tana cikin ayoyin cikin juna kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kanta da sifofi na rububiyya da ba mai tarayya domin khaza'in da ubangiji suna sifofin Allah kasofin aski na kasa ko na sama na kasa kamar ma'adanai na sama kamar ruwa da Allah yake saukarwa da dukkan wani dangin sosai da Allah ke saukarwa da ita kasofin aski irin waɗanda muka sani da waɗanda muka sani aski gaba ɗaya kamar Allah inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati قل من يرزق من السماء والارض قل الله ba mai haska mu daga sama ko kasa sai Allah subhanahu wa da haka sai manzon Allah ya yana kawo duniya cewa shi ba tasroji Allah ba an baya malaka wala alam sai ko ba san mai ko sai ko abba wanda yake da san sai Allah subhanahu wa amma Allah ya sanar da annabi cikin annabawa wani sabi da gaisu wani bangare da gaisu sai Allah ya ga dama ya sanar da annabi wannan abu amma duk abin da Allah bai sanar da annabi shi ba annabin baya iya sanin shi da haka ake yake wala adam sannan wala aqulu lakum inni malak ya wato inni malaika kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam bil adam mutum ne yanki ne na halitta na bil adam wanda yake dangantuwa zuwa gidan annabi Isma'il gidan annabi Ibrahim har zuwa ga annabi Adam alaihi ba nan gurin da yawa da cikin mutanen da suke gudu wato ta gona da ilimi da sun zo yaban annabi suka yi kokarin su ce ba mutum bane wanda fatan cewa annabi ba mutum bane kan gaske ne sun domin yanzu an kuje da su mutum daga nan sai aljan daga nan sai mala'ika daga nan sai dabba daga nan sai yanzun al'amuran da ba masu rai duwatsu, ruwaye sauran su da ke kowa da su wannan suna jinsu na mutane mutum malaika aljan dabba da sauran al'amura waɗanda ba masu rai wannan sune cikin yayin da kake annabi ba mutum bane ba wa nan gurin kuma ina za ka idan ka ga malaika yace an ce yace wa na aqulu lakum inni malak yi wa malaika to sai kai ko matsayi to duk da yake da annabi ko da kuma da kake annabi aljiri ne kai da wannan salatu lillahi wa wannan kana kuma su za su tafi matsayin ababai waɗanda suke ba masu rai to kaga nan gurin dole ka dawo ka tabbatar da mutum da cikin dukkan dukkan dukkan Allah wanda ya kowane daraja shi ne mutum da mala'ika sabanin da malamai suke suna sabani ne shin waye ba daraja mutum ne ba daraja ko mala'ika ne ya daraja wanda mutum ne mala'ika ya ce dan la ya'zuna Allah ma wa rabbuhu wa la yu'minuna ma yu'minun wa la ta'lamu wadanda suka ce a'a mutum ne yake dan ga an sa mala'iku su yi sujada ga mutum shi ne annabi Adam alaihi salam kuma da saboda kada karramna bani Adam duka da sujadan annabi Adam kan an karrama su an girma ina ba za mu to da haka gani da ya kamata ku lokacin da ba magana yayi tunanin da za ta haifar na manoni idan take ba mu ne ba ma'ana haka ne kuke da mu kuskure ma'ana kana da ya zama abokin tarayya Allah to Allah kuma da shi kadai ne da abokin tarayya to kana nufin mala'ika to shi ba mala'ika bane ba da ko da mutum ne to kuma duk abin da zaka zabi wanda ba mutum ba mala'ika ba to ka sai ki da mutum ka sai ki da mala'ika da kuma da da aljanna dabba da ta da da mana da ta da da haka ne mutum sai a inda da sunan qur'ani ya dace in ka dace ba ka da to da ba ku amma ba mu ji cikin Allah gaba daya ya bi dukkan mutane daraja ya bi dukkan mala'iku daraja duk cikin halittar Allah ba mai matsayi irin na mutan Allah sallallahu alaihi wasallam ka daga kawo ta yabi ya go irin ya dace ne in ma wa da bi ta abin kai wal a'ma wal basir mata wa zama wa fa tunani ba wa anzir bil ladina an wa an zirbihi da yi gargaɗi da shi shi alƙur'ani a yi zama da yi nan al'akam ya gudu da su yi gargaɗi da alƙur'ani wa na ga wa gargaɗi allazi ne kafu da su da rabu wanda suke bin tsoron a tara su a gaban ubangiji na yi salamu mai dorin lahi waliyun ba su da wani wanda bin ba Allah ba ba wani bai wato ba Allah ba sun min dunihi laysa lahum min dunihi ba da wani wacce lamari min dunihi ba Allah ba wani kenan wala da shi ba da wani mai jeto haka kuma dai min dunihi ba Allah to wanda suke irin wannan sirri ne cikin zukatan suna yewa gargadi da alqur'ani kuma su moriyar wa'azi su ake wa'azi kuma su dauki wa'azi annabi wa'azi wa'azi a wanda za ka yi da ni Allah bai tsohon duk da magana da alƙur'ani nan ko za a fara samun takawa a cikin su fara nan sunan ubangiji sai da saba masa to tsaya wajen yi masa sallar da الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يجيبون وجبا ما عليك من

cikin littafin ta daga sa'ad ibn abi waqqas Allah ta rida قال إن أبي وقد كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد mun kasance mu shida muna tare da manzon Allah sai da mun tafi da gare shi fa qala al-mushrikuna lin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mu sai da sai da annabi ukhrij haula alaina daga mu zauna kada mu zo mu zauna tare da su su rike mana kankan ba muna magana su ba bayan ko umar su gudu su talagawa ko su abu da la yasalla alaina kada ka samu karfin halin da Allah ya baki muna magana قال لكن أبو قبيل وكنت أنا وابن مسعود أخذ جليل عبد الله بن مسعود لي ورجل بن مزيل ومن متجدد في قبيلة بن مزيل وبلال da بلال wa rajulani la tusalli bi ma da wadansu mutane guda biyu da yanzu ba zan yi sunan su da ku kaga kujiri da ya fara bi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ma sha Allahu an yaka sai ya a cikin da za a yi ko in ware wato talakawa su yi wurin zaman su daban majalisun su daban ko kuma malamu su yi majalisun su daban kar a tabbata a masallaci ko abin da ya a ba rana wannan ranar talakawa su a duk ranar ba su zo da ruwa ba za Allah ya yi tunanin haka dan matsayin manyan su musulunci sai yana ganin kowace da su ya musulunta kai akwai ɗaruruwan mutane da za su iya musulunta a daga can kwaɗayin musulunta da mutane da ke ba kwaɗayin abin da ke nan zo su mutane da wuri da aka ɗaya zuwa girma masu da girma su ce idan ba su yi maka su ba a ba su wanda shi ne tunanin da zuwa musulunci da Allah amma ba wai gori talakawa dan ya bai zo su da masu dukiya kuma wadanda ba adal ba shi da manzo Allah ya wannan amma manzo Allah na da ya za a yi sunna dan na karkashin ya za a yi sunna dan mutum zai samu dan da ga ta garin nan kina ba mu da wannan abu da za a yi zuwa manzo Allah a ta tsaro yayi tunanin zuwa da haka فأنزل الله عز وجل لأن يتوكل هنا آية ولا تقتلوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه kada ka tsoro waɗannan da suke kiran ubangiji su bilga dace sabi barhaki da yamma a wata kira'a bil qadwa al-ghadatu da al-qadwa kana nufin safiya wata suna kiran ubangiji kuma da yamma yuridu na wajha suna neman yadda waɗannan da malamai sun fassara da awsu na bil qadati wa ashi cewa aiki sallah suna yin sallolin da ake yi da safe suna yin sallar da ake da yamma sallar da ake da safe sananniya kowa ya sallah sallar karfe da yamma ba na da rana wadansu ba da mai suka ce a lokacin da aka karanta sallah a karan bali samun su zama biyar ana yin sallah da su samun yin sallah ne a daga jini wadansu sun fassara da a wasu zai ibil kalati wani asiri a cikin wannan aya cewa abin da ake yin jiki ne ina ba da ibil kalati wani yuriduna wajha suna neman yin Allah ya ma alaikum bisabi ba wani abu na kitabun ba kanka musulunci ko kafi ba za a kama da laifin dan mai kuɗi ba wa ma min hisabika alaihim min shay sannan babu wani abu da hisabin ka akan su abinda duk kai ba za a tunta kuwa su abin da bisa ga shi wa da kun ji ko dan addini sanar da ina da abin da bisa ga labarin wa da kai a laifin karka da musulunci su ta hanyar da'awa wanda ke shi amma ka jawo musulunci ƙarfi wani farafi ne ma a laifin misali ne kuma misali ga laifin ne da kuma da zalimin ne da ta karfi cikin waɗanda suka zafi kawo wannan aya ta yi gaba da faɗin Allah ta'ala واصل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم يريد سورة الحياة الدنيا أضلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره يدور وقل الحمد ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستجيب يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه في الشراب وكان wato فيه كما yi zama da سورة الكهف kaya da سورة surtul dukkanin suna nufin dai manzo Allah ya hakuri da waɗannan talakawan da suke yi imani tare kuma wannan ke nuna galibin mabiya annabawa talakawa su yawa wanda shi ne abin da tsakanin annabin wasu talakawa da shi a nufin minu laka wadda ba a ka har gabo yanzu kai so kake nuna bin imani da sai bayan talakawa ne ya yi wannan su da shi da kuma sai mu da mu wato haka malaku su kan da galibin mabiya annabawa wato an yi talakawa su da yawa kuma shi abin da ya tabbata cikin hadisin bukhari lokacin da Abu Sufyan ya gama da sarkin Romawa ya tambaye shi wani irin mutane ke jin annabi yace manyan mutane ne mawadata ko kuma talakawa ne talakawa ina masu gobe a annabawa duk abin da wannan ke ne wato kaso mafi yawa na mabiya annabawa talakawa ne har ya samu ɗaiɗaikun masu kuɗi ɗaiɗaikun masu amma talakawa da yawa kira faɗa mai galibin mawadata da wayar sallama wa annabi suke galibin masu mulki da wayar sallama wa annabi ko da'awa ta annabi da'awar gaskiya su ne kaɗan ne masu mulki su wanda su zama mata da waɗanda Allah ya tsarki ana ba da mai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd kamar haka ne muka jarrabu sa'i da sa'i wato muka jarrabu su talakawan da mawadata muka jarrabu mawadatan da kuma talakawa ina ba da mai mawadatan sukan masu talakawa kuma dole su kansu a gari dai babu yadda suke su kuma talakawa galibi sukan yi hasada ba wanda yake bai wadata da ko dole su yi da wadata su ba su. ba ban ku ba ko ne a fahimta ba yar ba su talaka da shi ne lokacin da wanda ya da wadata ya bi da wadata kare ba ya ɗauka ta wannan farza Allah ne ba ni ni ma zai je ba ni gobe gobe bi da aka ba na masa sallan da ni yarabawar da hajjawa mawadati shi ne ya fitar da hakkin Allah ya bayar wannan talakan da ya rasa idan ya zai cikin halin da insani ne ko ya yi maka maka tallafa maka ya tukan shi ne fadan na ba a rasu ba ya kulo daga karshe sai da su mawadata suna cewa a haɓu na iman da Allah wa alaihi min na? yanzu waɗannan sun za a ce Allah ya yi wa baiwa ban da mu kawai dan sun furta kalmar shahada sun shiga musulunci ya ce wani ne Allah ya wa baiwa ga shi da tafiya babu tuwa babu kirki ko fatan auratan suna tafiya kan ba ba ta dalili ba wadatattun kuma su ne da kuma suke da dawa kan mu suke da falala kan mu haka mutanen maka suka rinka faɗa wa irin su bilal irin su amma su bin yasir irin su khabbab ibn al-arabi irin su sa'ad bin abi waqas haka suka rinka faɗa mu suna cewa a a guda ne wannan Allah wa alayhi bin bayyana yanzu da zai Allah ya wa mata mu ya Allah bi alaysa Allah bi a'lamu bi shay'in in Allah ba ya san zuwa ne da ke masa godiya ba yayin da zuwa bai wa bai wa kan kuma dan zuwa cewa Allah ya godiya ne ya kasa da musulunci kuma kuma Allah ya ne ta da wadata ko ta kuma da godiya ko shi ne alai sallahu ta'ala wa takbir in Allah ba shi ne ko sanin kowa ne ne masu yin godiya a gare shi ba ana Allah ya kowa sanin waɗanda suka dace ya ɗaukaka ya darjanta ya ba su kalla kuma mizanin da ake kallo wajen wani daga daraja wani bai da daraja ba wani mizani ne na kuɗi da musabi da kwanatin da kuma kwanatin a mizani ne na bin Allah da bin Inda Allah raba akramakum inda Allah atqakum wanda ya fi kima da daraja a wajen Allah shi ne wanda ya fi bin Allah idan Allah ya samu yana da mulki yana da wadata kuma ya zo yana turbutu da talakawa wajen sauraron karatu wajen azumi wajen sallah wajen zikiri wajen karatun alqur'ani to kaga ya samu falala kan falala nurun ala nur wannan kuma za ku fahimci wannan cikin hadisin musulmi lokacin da talakawa suka bayar da manzon Allah suka ce ba ahlu zuhuri bil wudu ta sun tafi da lada suna yin sallah ya suna yin azumi ya tambi amma sun ji mutum hanyar sadaka wai da da kullu da li ranar zuciya suna yin sadaka da ita ko ko ba mu da ranar zuciya suna yin sadaka sai manzon Allah ya ce da je ku salati ku je ku ibadi ku da ku takbira subhanallahi walhamdulillahi la ilaha illallah ku je ku ita da masu kudin da su ma suka kai sai fara kirawa wata malaka sai abin da ka faɗa mana abin da je muna yi ko kuma abin da ka faɗa ne ba sa mun je muna yi sun su kuma sun suka faɗa sai manzo Allah ya tsaya kuri zalika fadlullahi yuti man yata wallahu alim to wannan shine matsayin da idan mutum yana da wadata ko yana da mulki zai samu idan yi da mutum yana da kike da talakawa wajen zuwan gaba a kan kulawar yana da kike da wajen azumin litinin da alamin yana da irin wajen ayyuka da kai duk abin da baya bukata kuɗi a yi yana yi tare da koyi ko tukun na doki shi kuma ya zo ya da kuɗi kuma ba da kuɗi to shi ne magana ce zalika fadlun lahi yuti liman yasha to amma ba kowa na irin wannan ba sai wanda yake da duk wani za a yi a masallaci amma ba zuwa idan sai yan da duk wani mutum ke na makaranta kowa ya kawo ta, kowa ya kawo ta, a bakin kila da masu da ya ɗansa ba a nan dun wani mutum wani aiki na alkhairi ga wani amma sai ba za ka an zo ana yin kaza gobe ya yi wannan kaza ne kadan ne da wanda Allah ya zama da haka Allah ba ka fara da ya ba ka mutu gobe ya sa maka tun tsoron ka to wannan sai wani ya sun mafi hal to ke kuma na son ya mafi kiyaye a kan wannan ba zai bari ka sai ka cewa dan me zaka ne da ba ka tuwa ne dan me zaka ne da ba ka tuwa ne dan me zaka ne da ba ka tuwa to wannan kuma sai ka ya sanya ya maka wannan din ya maka fara lada da matsayin da ya kamata ka a wajen mutum فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجمالة ثم تاب بعده وعقلا ثم تاب من بعده وعقلا فأنه غفور رحيم وكذلك نقدم الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا waɗanda suke yin imani da ayoyinku idan sun zo wurinka ba kun salamun alaikum ce da su salamun alaikum da wannan kuma da sun kafa hujja cewa a eh, ya halatta wajen gaisuwa ka ce salamun alaikum a madadin assalamu alaikum duk da cewa lamarin assalamu alaikum shi ne da yawa shi ne cikin galibin hadisi da suke magana a kan gaisuwa ka ce assalamu alaikum bin alif amma da za su kire assalam ka ce salamun alaikum to ya san dan da Allah ne da da aka lalle ne yanzu da aya ta ka kun salamun alaikum kada ba rabu salamun da ba ubangiji ta ala ya riga ya wada kawa kanka yi muku rahama ya wada kawa kanka ba wanda ya wada kawa annahu man amila min su'an bi dhala shin dukkan wanda ya da wani aiki da dai bisa ga rashin sani sun ka zabu min ba'di nan daga baya sai ba, bayan ya yi aiki mu'asala sai tauba aiki fa annahu ghafurur rahim bangare da ta'ala mai gafara ne mai jin kai a gare da ake nufi da ya aiki da aiki bi da ala kan zalunci shin jahilci na rashin sani wanda kuma da suka ce ba wai jahilci wanda kike da ilimi ake nufin na aya abinda ake nufi da jahilci a nan gurin zanzanci abu da zaka san sabon Allah ne kake kai saboda ke dan yarin da yake saboda annabul su zuciya da ke umarni da mummunan aiki da take sai idan da jahilci ne ya ce za a yi yaga mutum ko da ya tsinko da kai dan jahilci akwai lokacin da yake da wuce to amma a nan gurin tun da aka ce sun mata ba ya zo da jahala a kan ganci an gane ku dan abin da ake nufi da jahala ba wai jahilci wanda shi bai sai riba a'a jahilci wanda shi bai sa rage daidai Eh dan na fasara mana baya cewa jahilci na zuwa da ma'anar rage ilimi sai na zuwa da ma'anar wauta to kaga ai wauta ne ke sa dan adam ya saba wa maka domin duk abin da Allah ya haramta wa dan adam banda ma kasancewar sa sabo to idan ka lura akwai wani nau'i na cutarwa game da dan adam ko game da hankalinsa ko game da zuciyarsa ko game da dandan jiki ko game da mutunci in dai Allah ya haramta to sai ka samu wannan in ba ka gano ba wani ne miji ne biye ne ka yi ko zai an go maka illoli waɗanda suka gabi hankalin ɗan adam ko tunaninsa ko zuciyarsa ko mutuncinsa da Allah ya haramta iya kaga akwai albazuranci da Allah ya haramta ta ga abin asara da duk wannan ababai ko da ba nan da shari'a a hankalta abin asara to mutum ya yi aiki da hankali ne yayin da ya je ta ta aka sace shi ko ya yi aiki da rashin hankali da rashin hankali to shi da jahala ne Allah ko ban amina bikum ko an bi jahala wanda ya aikata kawai da woka ina ba zan mai sun mata ba daga ma sai duba ba shi wa asaba da Allah ya wa kazalika nafsul ayat kamar haka ne muke rarrabe ayoyi tafsirul ayat shine tabyinul ayat bayyana gudu da zuci walitastabina sabilul mujrimin domin hanyar mabannata ta bayyana a tsarin shari'a a wata kira'a walitastabina sabilul mujrimin dan ka bayyana hanyar mujrimai a gane idan ake litastabina sabilul mujrimin zai zanto fa'ilin fi'ilin sabila wato zamirul mustaqil تقديره أنت ولتستبين أنت سبيل المسلمين dan ka bayyana tabbatar musulmai wato kaga maganar da annaba ake sannan kuma da duk wani malami mai wa'azi da Qur'ani da hadisi ne wato sai ka sai yi bayanin hanyar musulmai wannan da wannan ne ba da kake ka furta a ce idan adadi da dalilai da hikimomi haka da zakka haka aikin naji haka tauhidi haka sunna binta ga falalar ga hikimar ga dalilan falalle ne ke bayani kiyoyin waɗannan al'amura kai bayani kiyiyar tauhidi ke da jirna dan kar mutane kai bayani kiyiyar ta addini aida sabo dan kar mutane su saba kai bayani kiyiyar sunna ita ce bid'a ina ma'anar wa idan sabila sabila mutum dan ka bayyana tafarkin musulmai ko ni ka tafi da tafi zuwa mujirmin yan kamar su mujirmai ya bayyana da ai kamar ba zai bayyana ba da kansa sai mai bayyana wa ya bayyana sai mai wa'azi ya yi wa da haka lokacin da kake kalubalantar waɗansu hanyoyi na ibada da suka saba wa tafarki manzon Allah kana yi ne dan saboda abin ya saba wa sunan Allah ba ruwanka da wanda yake kai wanka ne kanin ka ne dan gidan ku ne ba dan garin ku bane ba sai dai tunda wancan ta sarki ya saba da wannan annabi dole ka soke da kuma nuna kasawa da mutane su kauce a wani da sosai kai bayani inganci tafarkin annabin don mutane su sai da laraba ta ce wajen da shi hada da mai yadda a biya sai an san kijiya ake gane amfani ko illa na dai kijiya in ba a san kijiya ba ba a gane inganci da dai kijiya ma'ana ba a gane hanya da farkin gaske sai an san illa da ke cikin hanyar na tafarkin haka ba a gane fata kuma a gane fata ne sai an gane gaske mai wani sai yana adawa da shi yi bayanin sunna da ya bayyana bid'a da sunna yi bayanin wato a tauhidi da shi yi bayanin shirka da sunna da mun da ya bayanin bid'a ya bayanin shirka ya bayanin sabo ya bayanin sabo sabo da sunna in dai bayanin bid'a bid'a da in dai bayanin shirka duka ne da shi ba da da Allah da kalmar da ba kai to kuma kila shi ya fito da bid'a ya koda ya kuma zai ce zo jibi kuma ka sani tsakanin da ubangi wannan ba ta jibi bane to an in ya kama ka amma sunan bid'a ta ta soke ka ka nuna ta sa wata ka ga ayoyin Qur'ani da ya zama wajibi sai da kowa da kuma nake ka kauce mu sunai dan ba fa sanar da su a dan da ina kaza duk wannan kare da bai ba ne ba sai dai kana so ka aiki dole wannan Qur'ani suka saba wannan hadisi wannan dole ne mai baɗi wannan amma idan ka ya kai ji kowa na kale da ka ji sai su to ba ka yi faɗin dole na kare ta ba ga ya naka ne ya faɗi da ya faɗi ba na sai ga ne wai da mutum ba ni walau kana da kurba ala idan da faɗa faɗa da ko da na kare ba ba da ba faɗa da bai da ba ina faɗa mu ubangiji ta ala ce wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabila sabilul mujrimin أو إقرأ ولتستبين سبيل المجرمين

kira ba Allah ba an hana ni kirayi wanda duk kuke kira wannan wani dan koma wane ne sai dai kirayi Allah shi kadai idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'alillah ma'ana idan za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nema a wajen su kadai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ya iyyaka nasta'in ma'ana gare ka kai kadai kake ibada sannan gare ka kai kadai kake neman taimako ya ubangiji ba ma adawa da wani ba ma kira sunan wani qul inni nuhitu balan hakika na faɗa idan inda aka gudu wa da ban zama ka ce da ku inni ala bayyana in da ni ina hujja wajen ubangiji wa ko kuma wannan hujja ko kun wahayin da Allah ma in ji ma ta da abin da kuke in da shi ba ne dan mutun ka ba ranar sakamako da kaje dan jami'ar ubangiji haka sa wa in kana allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina rijalan min as-sama' aw inna bi azabin alim dika ce ya ubangiji yin da sai wannan wahayi da ne to kayo mana ruwan zuwa to daga sama Allah ya wannan magana sai kullu da tarakin su ko ku kawo azaba mai radadi haka kuka da bada abin da suratul anfal taruna wa yadda yunaka bil azab ولولا أجر مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلون بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون دون أن تكون غيوي cikin suratul anfal cikin suratul fat cikin kwatsari da suratul ankabut duk suna bayani da kan yadda kafare suka ta neman annabi wai duk ko mutul azab ayi mun ruwan zuwa ayi mun kada sai da ma abinda kake nema ka zo ka muku da shi na azaba baya hannuna in hukmu illa lillah hukunci a hannun Allah shi kadai duk wannan na nuna tabbatar da Allah Allah ta kasa shi kadai ne Allah da ya kaje ya raya ya saukar da azaba kan wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama ya saukar da rama kan wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama magana mai magana baya tasiri wajen saukan dokar ubangiji subhanahu wa ta'ala kace ayi ayi baya sa yi ko ba ya san ayi ko ba ya kai bar ba. dan shi yana aiki ne da cikakkiyar irada dan shi ba haru ne mai rubutu la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu ba a tabbata dan me kai kaza subhanahu wa ta'ala in al-hukmu illa lillah hukunci ba hannun kowa ke sai hannun Allah ya kusu al-haqqa shi ne ke kiskan da muku labarin gaskiya al anan na ajiye man dukkan an shafe ai ya kusu al-haqqa ubangiji ne ke kirkanta muku kiskoki na gaske shi ke labarta muku labarai na gaske nahnu naqussu alayka ahsana al-qasasi bima awhayna ilayka hadha al-qur'an wa in kunta min qablihi lamin al-ghafilin kamar yadda fada farkon surat yusuf a wani kira'a in al-hukmu illa lillahi yaqdi al-haqq hukunci a hannun Allah ke shi kadai yana albarkar da gaskiya ai yaqdi al-qada al-haqq idan ka karanta ya kusu ta kawo masdari ne min jinsil fi al qasab al idan ka karanta ya fi sai ta kawo masdari ne min jinsil fi al qada al asa ko sai ka fada goma da daidai da huwa kan ne shi ne biyan ne kayyade al'amara subhanahu wa ta'ala wai kadir lau anna indi ma ta tajiru da biki da ake a wuri na yake abin da suke nema a gaban wata muku da shi na azaba mu ta yi ruwan zuwa a ta kuma fuskar zuwa sun a nuna biki mu ta kawo azaba da zazzabi kuma ya zanto su kudin ajiyar azaba a hannu na yake da kudin an gobe ne wa bela da an zata da lamarin tsakanin da shi da hakurin manzan Allah an ce ku bango shi da an zata da lamarin tsakanin da wallahu a'lamu bi salihin bayyana ta ala shi ne mafi sanin su wane ne azzalimai kuma zai mafi dauka sakamakon da ya dace da su wala Allah ne gidan duniya ta mutuwa ko kuma gobe kiyama bayan ta kiyama an fahimta ko to wannan aya malamai na hada alaka tsakanin da hadisin da ke cikin sahih bukhari aisha ta mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take san da ranar uhudu da rana ke tafi maka ta kai a duniya a tarihinka eh idan an zama da manya da suke dogon bayan rayuwa akan kan su wannan dan a karu eh, ba ma wato annabi ba sallallahu alaihi wasallam matsayin sanan annabi manzo ko wani babban malami a garin ko wani ko sai dan siyasa ko wani dan kasuwa ko wani wanda ya san da yau akan tarbe shi wata rana ta zo maka farin ciki dan gari wata rana ta zo maka bakin ciki dan gari akwai dauka a cikin rayuwa Aisha ta tarbe shi ban da rana Uhud da ta ce maka sahabbai ka bayin akwai maka roƙi a kan ta kare ma a gori wata rana ta zo bakin ciki a cikin rayuwar ka da ke lalle da mafi ka ko rana da yake rayuwar ka mu dan ka sai na fito na tafi fa'i dan wajen so ibn abdiyali na kare mun yanzu na kiraye zuwa ga musulunci